Wannan shine karon farko da hukumar ta Duwan ko kwastam ke kiran taron manema labarai domin mai da martani a kan cece kucen da ya taso tsakanin gwamnatin Nijar da a ɗaya gefe ƙungiyoyin 'yan kasuwa da na dillalan awon kaya transiter. waɗanda a farkon makon jiya suka yi zanga-zangar nuna ƙin amincewa matakin sakarwa kamfanin Bolore ta hanyar wani sashensa da ya yi wa suna niger Terminal ragamar tafiyar da harkokin ma'ajiyar kaya magazin sudan saboda abin da suka kira yunkurin taɓarɓarar da harkokin kasuwanci abinda a ɓangaren kwastam ake ɗauka tamkar rudanin sawawa dawa kanal sale abdu shine jami'in kula da harkokin doka a hukumar duwan djd to mu dai wannan aiki in yau in fara zai bar dama duk za su shigowa ita duwan da san yawan kayan nan cip in mota na dauke da ton 40 za mu sanin ton 40 ta dauko ga dama mai sani kawai sai dai abu dan kasuwa ga dama ya hudi ko da su za aiki kuma su za auna to ko ka san kinan ai da ake yin wannan ai da kuma su riba abin ko to yau in aka ce za a sauke kaya a san gaskiya abin su wannan ai sai sun yi ba daɗi to ka ji fice gumin ba wani bane akwai wasu kudaden shiga da wannan mataki na ba bolore harkokin magazin sudan zai samarwa gwamnatin kasar nan tabbas in ba riba a yi riba ko ga ta ɗazu na kwatanta muku na ce za ta ba mu damar mu san yawan kayan da ke shigowa cikin Nijar to daga inda ka fara sanin kayan yawan su ke ciki kenan kaudoli dole awo za mu samu sai da muke so to ko me yan kasuwa za su ce akan matsayin na hukumar duwan ga ta bakin sha'aibu Chambiano babban sakataren kungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ketare a kasuwa duk abin da aka ashe musu zai komo bisa talakawa daka in ya komo bisa talakawa za a yi tsadar rayuwa iko iko ne amma kayan ba na iko ne ba lalle iko na kokari yana sare muna abubuwa da yawa mai wallahi na samu wasu 'yan kasuwa da suka ke za su ta yi su roshe register commerce dinsu ba su kasuwanci nijar su wasu suna kira suke kayan su kasu shigo nijar wasu kuma suke waɗannan da annan in sun hita wallahi ba su komawa to ka gani wa zai samu matsala 'yan kasa. Tun farkon bada sanarwar damkawa kamfanin Bolore ikon tafiyar da harkokin magazan Sudan ake baza jita-jitar cewa matakin gwamnatin ta Nijar na daga cikin alkawalan da ta dauka a yarjejeniyar su da kamfanin na kasar Faransa a matsayin wata hanyar samar masa salarin jojewa a kan miliyan biyar na kuɗaɗen sefa da ya kashe daga aljihunsa don ayyukan shimfiɗa layin dogo tsakanin Doso da Yamai. To ko me ke gaskiyar lamari? in yi ban san da wannan ba abin da ake ta faɗi kenan cikin gari yau kuma waɗi abu da ake faɗi da da yawa ana faɗin shi a cikin gari sai in ce kurun wannan abu dukkan ɗauke su in ce kawai gaskiya ne in na cikin wannan rudani. Yanzu dai jama'a sun zuba ido akan wannan takun saka da aka shiga tsakanin 'yan kasuwa da hukumar awon kaya a wani lokacin da mafi yawancin talakawan Nijar ke korafi akan rashin kuɗi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.